Dev Point wani babban kamfani ne wanda hackers ɗin duniya suke haɗuwa duk shekara gurup-gurup da kasashe kamar yadda kuka ana bikin sallah wasu taho da kasashe shi ma haka defcon ake zuwa a haɗu baki ɗaya a kamfani kwara ɗaya so kowa ya zo ya testin ɗin abubuwan da ya iya da masu manya-manyan kamfanona idan suna so su haya ɗin haka saka da sauransu da anan suke zuwa su ɗauki mutane aiki haka da sauransu a madadin saki na haka ɗin su rinka tafiya suna hakin ɗin mutane public okay anyone here first time in the SCCTF? shi dai wannan waje ne mai matukar hadarin gaske saboda ta hakas din duniya suna nan cikin manya-manya wanda suke takama da kansu a hakin duk sun zo wajen su wajen na ko mota ka je da ita ko da a ce mota irin mai remote ce a danna mata ta bude haka da sauran za a iya hakin din ta ballanta na ma ka this car is locked can you get me in i'll unlock it for you should be good <laughs> shi da wannan waje duk wanda ya shirya zai je to ya tabbata cewa ya aje waya shi ya aje kwamfuta shi kai ya je da su wajen musamman ma atm din shi kakka je da ATM ka rinka hiddo ATM ɗinka haka da sauran saboda karshen ta wani yana cewa hada wata ƴar bala'in kyamara wadda daga nesa za ta rinka kafcar ɗin ATM ɗin nan naka tagwa komai da komai kana kuma akwai ce zai kwashe maka kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci so Allah ya taimaka.